السميع العليم mina shaitanun rajim, بسم rahmanir rahim, الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wato akwai wani tambihi da muke so za mu yi ko tazkiri shi sa muka ce to bari mu dan yi jawabi kafin mu sa bidiyon da muke son za mu yi wannan Uh, wato sharhi ko bayani bisa karatun da wani uh, malami ya yi a izala shine malam uh, abubakar da aka fi sanin shi alkali Zariya. to amma dai bari mu samu ku bidiyon ku ji abin da ya faɗa sannan kuma sai mu biyo baya da sharhi bisa abin da ya yi magana a kai ko kuma wato nusar da al'umma bisa maganganun da ya faɗa bari mu samu ku kuji to saboda lokaci kun san masu san annaban suna da yawa eh masu san annabi suna da yawa musamman a wannan wata na rabiul awwal akwai wadanda suke wara kansu zalla suna ganin su kadai ne masoya annabi ba annan tace ba duk mai san annabi sai ya cika waɗannan sharuɗa dai ka cika waɗannan sharuɗan to kana cikin masoyan manzan Allah na farko da'a to fi ma amara duk umarnin da ya zo daga bakin annabi Muhammad to ka zama mai biyayya kai masoyi wa tasdiquhu fi ma akhbara duk labarin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ka gaskata shi kai masoyi ne waji tinabu ma na ha'anu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka hannu abin da annabi ya tsoratar ka ji tsoro ka ji aiwatarwa masoyi ne kai wa Allah yu'badu Allah illa bima shara'a baka da ikon bautar Allah sai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kai masoyi ne wallahi duk wanda ba akan wannan layi yake ba ya ma fita cikin masoya manzan Allah ƙarya kace annabi ya ce ayi kace ba za ka yi ba ina soyayya ƴan uwa musulmi wannan jawabi da wannan malami ya yi bisa wa'annan fuskoki guda biyu na farko mutaba'a na biyu mahabba to kamar malamin bai fahimci kowanne da ɓangarensa ba cewa mutaba'a zaman kansa yake shi kuma mahabba shi ma zaman kanshi yake amma duka sai dunkule su a matsayin abu ɗaya shine mutaba'a har kullun daman wannan ta'ada ce ta masu aƙida ta izala ko wahabiya ko salafiya su cire wa mutane su ture wa mutane ainihin abin da ake nufi da wato mahabba wato shine so sai su mai da su zuwa ga wani abu daban wanda yake ba so ɗin ba ma'ana shi abin da ake kiran shi mutaba'a koyi da manzon Allah wani aiki ne misali manzon Allah ya yi sallah ya yi azumi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza gaɓoɓinka su ɗauki wannan abun kuma ka ƙudurce a cikin zuciyanka da ƙuduri da aiki shine abin da ake kiran shi mutaba'a shi kuma abin da ake kiran shi mahabba wato wani abu ne za ka ji shi a jikinka ji ake yi a jiki zan kawo misalai ko zan kawo yanda masana suka yi ta'arif na so da kuma ta'arif na abin da ya shafi mutaba'a domin akwai ta'ariful mutaba'a akwai ta'ariful eh, mahabba abin da ake nufi da ta'ariful eh, wato eh, almahabba shine malaman luga sun ce huwa mailun nafsi ila shay shine zuciya ta karkatu zuwa ga tunanin wani abu da kuma farin ciki a lokacin da ta tuna wannan abin da kuma wato jin daɗi da annashawa da nishaɗi a lokacin da ita rai ta tuna wannan abin ko mutum misali ka tuna ɗanka ko ‘ya'yanka ko matarka ko iyayenka ko ka tuna wani abu daban ko gida ko mota ko wani kuɗi da kake da shi a wani guri a ranka sai ka ji farin ciki da jin daɗi da annashawa da nishaɗi wannan abin shi ne abin da ake kiran shi mahabba ma'ana so idan ka koma yadda malamai suka yi ta'arif na sofa idan ka koma hadisi ko ƙur'ani idan an ce koyi shine so ko so shine koyi don haka abin da annabi ya zo da shi in ka kaso annabi to kaman an ƙaryata ƙur'ani kuma wanda ya magana bai fahimci abin da ake kira so ba kuma kaman an ƙaryata hadisai ne misali Allah tabaraka wa ta'ala yana ce mana a cikin alƙur'ani ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala na laumata la'im Allah yana cewa yana son mu mu ma muna son Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu to idan an ce so shine koyi Allah ya ce yana son mu tambaya anan me muke koyawa Allah me muke koyawa Allah Allah zai koya mana abu mu misali in mun so Allah Allah ya koya mana abu mun ji to mu kuma Allah da yake son mu me yake koya mana misali kenan sannan in ka sake ɗauka a cikin alƙur'ani Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana cikin suratul adiya da yace wal adiyati dabha fal muriyati qadaha fal mugirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasadna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid sai ce wa innahu li hubbil khairi lihubbil khairi shi mutum yana son dukiya dukiya dai ba mutum bane misali ba aljana bace ba aljana bace ko aljani ba mala'ika bane balle a ce tana koya maka wani abu dukiya wani abu ne a zaune guri ɗaya bai iya sarrafa kanshi bai iya motsi sai ka motsa shi to in ka ce so shine koyi ga Allah yana cewa mutum yana son dukiya yana son kuɗi to me kuɗi yake koya wa mutum a nan ina son al'umma ta gane abin da ake kira da so daban koyi daban sannan ka sake koma kuma har yanzu a cikin alƙur'anin dai har yanzu za ka ji Allah ya faɗo su abuwa guda takwas ya ce idan kai musulmi mumini ka fi son wa'annan abubuwan akan son Allah da son annabi da jihadi to ka zama fasiki kuma ka saurari musiba da bala'i da zai biyo baya shine inda Allah yake faɗa cikin suratul tauba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa amwalukum taraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha sai ce ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al fasiqin anan Allah ya nuna mana abubuwa guda takwas daga cikin abubuwan akwai gida akwai abun hawa akwai riba a kasuwanci to yanzu gida Allah ya ce in ka so gida fiye da san Allah da san annabi da san jihadi gida fa block ne da yashi da siminti to yanzu mai gida yake koya maka wani abu gida ya kake koyi da shi misali ina ta'arifi akan abin da ya shafi so ne dan ka gane abin da wannan malamin ya faɗa ba haka bane aslan manufarsu suna son su cire wa mutane ainihin sanda ake so ka yi wa manzan Allah irin wannan ake so a yaki ce a kowane abu sun yadda ba koyi ba ne so wani abu ne a rai amma da an zo manzan Allah ko waliyai sai a ce koyi shi ne so ba gaskiya ba ne yanzu wannan aya na cikin surutu toba da muka karanta muna son gida mai gida yake koya mana muna son kuɗi mai kuɗi yake koya mana muna son shaguna ofis. me suke koya mana muna son gona noma me yake koya mana yana motsi ne yana wani abu ne da zai dinga yi muna yi yana koya mana ai a ranmu ne za mu ji muna son abin nan don haka ‘yan uwa musulmi maganan cewa so shine koyi ko koyi shine so ba gaskiya ba ne abu ɗaya ne za ka faɗa mu yadda ka ce mutumin da yake koyi in koyin ya rike baya so a koya mishi so haka wanda yake so in zallan so ne ba koyi a koya mishi koyi wannan shine iya magana da zaka faɗa amma ka haɗa ka ce abu ɗaya ne ka cire so ka ce koyi shine so wannan ka ƙaryata ayoyi ka ƙaryata hadisai ayoyi misali da ka ƙaryata ka musu kutse ayar nan na cikin suratul nisa wacce ta sauka akan wani sahabi ana kiran shi sauban kwana biyu manzon Allah bai gan shi ba da ya tashi zuwa sai manzon Allah ya gan shi a rame ya motsi manzon Allah ya tambaye shi me ya same ka sauban sai ce ciwo ne guda biyu ɗaya ƙarami ɗaya babba ya ce to gaya min sai ce to shi wannan ƙaramin idan aka yi sallan isha sau ba ne yake tafiya gida manzon Allah ya shiga gida sai koma da ya koma awa biyar shida bakwai kafin gari ya waye a nan ciwon yake tashi sai aka gane ashe ciwon na rashin ya buɗe ido ya ga manzon Allah ne sai ce to wannan karamin ciwo ne babban ciwo shine ranar da na rasu ko ka rasu ya ma'aikin Allah mun rabu kenan har abada domin gurin da zaka zauna aljannan da zaka zauna wane ne to wannan shine babban ciwo wannan na'awoyi karami ne na in kai wafati shine babban ciwo to sai aya ta sauka wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa to man yuti Allah din nan wanda yayi wa manzon Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a abin da yasa aka kawo wannan kalma ta da'a saboda shi man san manzon Allah yana daga cikin abin da shari'a ta yi nuni a yi shi sa aka kawo mani yuti illaha su kuma daman sahabbai kullun cikin da'a suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma so din shine har kullum ake dada ake dada karantar da su ake dada su su karu akan wannan soyayya din to shi kuma sai ya nuna soyayyarsa ga irin nau'inta to shi sa aka kawo mani Allah war rasula sai aka ce to ka kwantar da hankalinka ranar tashin alkiyama muna tare wannan kenan sannan idan muka koma kuma har yanzu a cikin suratul baqara da Allah ya ce wa minan nasi man yattakidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah ga masu son gumaka me gumakan suke koya musu da aka dawo mumine sai aka ce na amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su kuma suna tsananin son junansu saboda Allah so ka gane kenan ba koyi bane so suna tsananin son junansu me suke koya wa junansu ga babban makaranta a cikin su da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abin da suke koyawa junansu me suke koyawa junansu a'a wani competition ne kawai suke yi Wana na ga yadda yake shaukantuwa cikin annabi nima ma barin yi ka so mutum dan Allah ko bai koya maka abu ba sai ka ji wane ya burge ka ka ji kana jin shauƙinsa da farin ciki in ka gan shi shine so ta yi saboda dirin halittarsa, ta yi saboda shigansa ta yi saboda alherinsa amma ba abin da ya koya maka kai dai haka kawai yanayinsa ne kaga kawai shikenan ya maka kana son shi yanzu mutumin da ya auri mata me take koya mishi mutumin da yake da ƴaƴa yake son su me yake koya musu mutumin da yake da mota me yake koya me motar take koya masa matarka me take koya mata take koya maka ya zama kana son ta me ƴaƴanka suke koya maka kamfaninka kasuwanka me yake koya maka dole a yadda fa wannan soyayyar ba a isa a yaki ce ta a ce wai koyi shi ne so ba wannan saba wa qur'ani ne saba wa kuma hadisan manzon Allah ne sayyiduna umar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya rasulullahi ko ya nabiyallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi allati baina jambayya ya ma'aikin Allah kai na fi so fiye da komai da kowa sai dai raina da yake tsakanin haƙar ƙarina ɗin nan manzon Allah ya kalle shi ya ce Umar yi kokari amma ka sani la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi har yanzu Umar imanin ka bai kai ba ka gaya wasu sayyidina Umar ba a koyi da annabi da sauransu Ga gashi anan sayyidina Umar ya ce ina son ka ya aikin Allah fiye da komai da kowa sai dai raina da yake tsakanin haƙarƙari na ne na ji na fi son shi da kai annabi ya ce har yanzu imanin ka bai cika ba da saura take a lokacin sayyidina Umar sai ya ji zai iya cire ran shi ya bawa annabi ya fanshi annabi da shi sai ya ce ya aikin Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi wallahi yanzu na ji ina son ka fiye da raina dan Allah mu kalli wannan hadisi fa ƴan uwa musulmi naji ina jinka a raina ina jinka a jikina ina farin ciki da ina ganka fiye da rai